yanzu haka dai rahotanni daga yankin mobi arewacin jihar adamawa da ke arewa masu gabashin najeriya a fa cewa akalla sojoji biyar ne suka mutu sakamakon fashewar bam a gefen hanya da ake kyautata zaton cewa yan bindiga masu tada kere baya ne suka dasa bayanai dai na cewa lamarin ya auku ne a kusa da maraba mobi lokacin da ake fafatawa tsakanin dakarun soji da ke samun taimakon yan sa kai na maharba da kuma yan kato da gora wato civilian jtf da kuma yan kungiyar boko haram a bangare guda kuma kamar yadda ma bayanai ke nunawa mutum guda ne rasa ransa daga bangaren yan sa kai na maharban yayin da maharba hudu kuma suka samu raunuka kuma yanzu haka ma suna samun sauki da muke zantawa da shi ta waya Mr. Philip Jones da ke zama sakataren maharban jihar Adama wanda yanzu haka ma ke fagen daga yace ba su fa ba su razana ba kuma ma suna nan daram a wannan fafata wadda suke yi. Eh, gaskiya mutanen kuma ka musu sauki amma gaskiya da sauki eh da sauki to kamar da swafa mutanen ku mutum nawa ne a rasuwa mutum daya ne kamar fararen hula abun ya shafe su a ba farin hulan da ya shafe shi in kan ban gani ba kamar na sojoji kuma fa mutane nawa ne eh na sojoji gaskiya wannan san kwaji ne ya kamata ka duk rahoto a kai fata bakin fada kamar yanzu wani abun ya razana ku a ina zai razana mu kamar yadda nake fada kullum wannan abun kamar ne ne a dauki fetur a sa a wuta don gaskiya muna wannan abun saboda mu taimaki kanmu da kanmu ne in muka bari kana jin abu daga nesa to har cikin daki kama zai zo ya same ka ya sa muke jajircewa Ibrahim Abdul Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya